idan ana bai da karatun muna cikin kitabi na ishirin kitabul hajji a wannan kitab yau insha Allah za mu tashi wani babu za mu tashi babu babul amali ko fil hadayi ko yau za mu tashi babi na 46 a cikin wannan kitab babul amali fil hadayi hina yusaq bismillahir rahmanir rahim قال أبو مروان عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله باب العمل في الهدي حين يساق حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة يقلده قبل أن يشعره وذلك في مكان واحد وهو موجه للقبلة يقلده بنعليه بنعلين ويشعر, ويشعر من الشق الأيسر ثم يساق معه حتى يوفق به مع الناس حتى يوقف به مع الناس بعرفة ثم يدفع به معهم إذا دفعوا فإذا قدم منا غداة النحر نحره قبل أن يحلق أو يقصر وكان هو ينحر هديه بيده يصفهن قياما ويوجههن إلى القبلة ثم يأكل ويطعم ما يتشي باب العمل في الهدي حين يساق آه، هدي ود أكيتا دم شكران دم شكران إتشي ذاكي تمتعي كو ذاكي كراني damu shukurani shine hadaya da zaka yanke don Allah a matsayin layya ba laihi ba matsayin layya na don ka ƙara samun lada ba fidiya ba ba jaza'us saidi ba cikin dabbobin da aka yankewa aikin haji an ka aikin haji akwai abin da aka ce mafidiya fidiya shine kai wani laifi wanda an ka hana kai irin misali na aski ko yanke akaifa ko sanya tufafi ɗinkaki da dai wasu abubuwa cikin abubuwan da aka ce mai aikin haji baya yi ko kuma ka bar wani daga cikin wajibat na aikin haji wajibat ba arkano ba rukunai ba ka bar wani abu wanda yake gimshiki na mai ƙarfi irin eh, ka bar dawafil kudumi ko kuma dawafil wada'i ko kuma kila ayyamu mai na ba kwanukan mai na ba ko kuma rashin zuwa minaran takwas ga wata wani dai wanda yake na cikin wajibatul haji ka bar shi to ana cewa wannan fidiya wannan zubar da jini wannan fidya din ba a san tunda ba tunda laifi na faduwa yayi baka zo da shiri ne ba ai baka zo da hadaya te ba kila sai in ya kama ka sannan aka cewa kai tanadin sayan dabbar da kai a kafara ko ko kai fidiya na wannan laifin akwai abin da aka ce ma jaza'u saidi shine ka kashe abin farauta mun magana kai ne irin ka kashe barewa ko bauna ko wani abu dai wanda ba cikin waɗanda shari'a ta ba dama a kashe ba mun faɗi cewa za a yi hukunci akan za a kimanta wannan dabba a kiman girmanta da girmanta gida ka kashe barewa kila sai a mantata da akuya ko da tunkiya sai a ce tunkiya iri kaza kuɗinta nawa shikenan ka ba da kuɗinta sai a sau dabban na a yanka wannan ana ce mai jaza usaidi to shi ma kaga wannan ba da shiri kake ba hasali ma kana cikin aikin haji wannan ka farma kila ka kashe ba tare da ka sani ba ko ko dai akan uzuri da sauransu to duka ba waɗannan ba ba fidiya ba ba jaza usaidi ba a kana son ka yi yanke dabba shukura lillahi ta'ala shi aka ce mu damu shukuran godiya ga Allah a matsayin layya take sa ƙarin lada ne to wannan in mutum na da wannan niyya ya ɗauko dabba ce daga gida sadda ana shigowa da dabbobi ba yanzu ba sadda ana shigowa da dabbobi yana kusa ɗan madina na ɗan jidda na ɗan ina ne ɗan iraki na ɗan mi ya biyo ta hanyar ƙafa ko ta hanyar mota ko ta hanyar wani abu dai wanda aka biwa da shi to in ya kawo daidai wurin da zai shiga ihrami wurin da zai wanka ya sanya tufafi na aikin haji to ko ita dabba ce zai mata alama cewa dabba hadaya ce to shi muka son makaranta ana akwai alama i akwai alama wace alama zai mata taqalidi ya mata ish'ari abinda aka ce mata taqalidi shirata ya mata wani abu can da suna rataye takalmi wannan dai takalmin matacce dan susu sai ka hude shi ka sa zare ka daura ga waya shikenan alamat wanda kai ihrami kai ma ka cire kayan gida ka sa izari da ridai to shi ma wannan ya shiga aiki kayan kaka dan abin ga ko kuma mi to ai takalmi yana iya kace ko wani mai kama da haka to sannan kuma ana dan yanke a dan yi alkajiya ga kunnenta kunne na dama ko na hagu an yi sabani akan sabani amma dai zamu samu na Abdullah bin Umar yana yi a kunnen haguna ya kai sai a dan yanke dan fidda jini ko dan aski ko yankewa ko askewa a kama wurin gashi a karkare a karkare a karkare hadan jini ya fita alama duk dabba da aka gani haka nan dabba dabba hadaya ce kumfani mata haka nan na farko dai isha'ari ya isha'ari wa man yu'azzim sha'irar lahi a girmama cewa a hidda addini ga hihi a nuna cewa wannan dabba ce da ta saba ma kowace dabba ita wannan ta Allah ce tun farko a yi abu na biyu daga cikin hikimar yin haka na yana yiwa ta kucce ko ta ɓace ma ko ta kucce ma don ta ya za a yi mai tsawo yana ko ta kucce ko ta gaza ko wani abu mai kama da haka in ta kubce duk wanda ya kama ta ga wannan alamat shikenan sai ya kama ya yanke da niyyar cewa kai yanke ma kuma tayi kuma sai a rube manama ga ga talakawa haka ma in ta kasa kabbata nan an ka wuce duk wanda ya ganta bai kama ta kai ta kasuwa a'a kama zai yanke alama ce da cewa dai mai ita yayi ta don hadaya ina fatan mu fahimci haka ko da wani ya ya sace ta in ya kai wurin sai ba a sayi in haga wannan alama cewa alama hadaya ce an fahimci wannan wannan ana haka nan babu al'amul fil hadayi i aikin da aka wa hadaya tsina yusaku lokacin da aka gargada ta in muka diba a duka cikin littattafan suke suna kawo nan musamman littattafan malikiya da shafi'iyya da imam ahmad a kuma suna jaddada wannan kullum gashi imam malik har da babu yayi saboda mi saboda in ma raddan wa in ma taukidan ko dai raddi na gawa ga abu hanifa abu hanifa ya inkarin cewa ba a mi ba a rataye takalmi ba a yanke kunne ya ce saboda rataye takalmi shi a ganne bai ga tasiri ta kai ba kace kunne ko isha'ari yanke kunne ko taba kunne yace musulata haka dai awo mai rai a yanke mai kunne a zuba mai da jini saboda haka yace ba a yi kila fahimta amma sai dai kash bai san hadisi ya tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sha'ara wa kallada hadisin Aisha radiyallahu anha annabi shi ma yayi haka shesa ibn ibnu hazmin rahimahullahu ta'ala da ya zo kan wannan gabat ya yi radi mummuna ga abu hanifa ya yi radi mummuna wanda ba bukatar mu faɗai amma da abin da muka cewa cikin abin da ya ce mai ya za ka ce alhali kana cewa musulata alhali manzon Allah ya yi in tausayin akwai wanda ya kai tausayin manzon Allah in sanin aikin jahiliya ta yi takalmi ko wani ko rashin tasiri ko tasiri ko mi ko mi akwai wanda ya kai tauhidin manzon Allah babu ya za ka ce sai ta wa Abu Hanifa raddi raddi mai tsanani a wannan gabat babu bukata ga raddin amma abinda muka sun mu ce lalle Abu Hanifa a nan kilan hadisin ish'ari da takalili bai kai mai ba lalle shi ma Malik ya hanga kile kulla babi na musamman game da haka ina fata mu gane wannan duk da dai cika mun imamu Ahmad in ji Khattabi yace bai taba jin wanda ya inkari ba amma a wasu ruwaya an ce Ibrahim an-Nakhai shi mana da wannan fahimtar ba ish'ari ba a takalidi da mun kasa Ibrahim an-Nakhai yana cikin manyan manyan tabi'ina an tambayi Imam Ahmad ibn Hanbalin game da abin da aka ruwaito na cewa annabi na cewa Ibrahim an-Nakhai ya ce ba a rataye takali ba a takali ba a yanke kunni halaga har ta malami zaka ce aka wa Ahmad bin Hanbal tambaya sai ce ma ina ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam qallada wa ash'ara kana ce mai Ibrahim ya ce eh ina ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam qallada wa ash'ara taqulu qala Ibrahim saboda haka wannan sunna ce ta tabbatatta in ya tabbata ga Ibrahim wani ya kudi haka hadisi ya tabbata ko sanadi ya tabbata sai mu ce cikin magabata mutum biyu ya suka faɗi ga magana na ciya ba a takalidi ba a ish'ari mutum nawa biyu Ibrahim na nakhai da Abu Hanifa kan haka sunna ce tabbatatta ana takalidi ana isha'ari sai dai kila wannan sunnat kila ga yanzu sai ta zanta na da wuya a irin zamanin mu saboda canjin yanayi tunda ba mai barin ka shiga rago da jirgi da rago ko bale ka kai mai takalili bale ka zo hada ya ka zo wannan kaga abubuwa yanayi ya canza ba kamata ya da dabba kowa zai zo da dabba sai dai can in ya zo ya sai ta kaga wannan hukuncin ya dan kila ya tashi ko da akwai shi kila sai mi sai makwabta ga makka amma dai mu anan dai kila wannan karatun sai dai muna yi ne don mu tsare ilimi musammi amma kila bai dabba kowa gare mu a yanzu babu al'amali fil hadayi hina yusaku aiki da aka yi wajen hadaya lokacin da za a gargada ta zuwa makka حدثني يحيى بن مالك ما لك كرنت حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أهدى عبد الله بن عمر يكسن شيء إذن زي تيد أبن هدايا هدايا هدايا هو من المدينة إن دي دقى مدينة زي أوكتا qalladahu wa ash'arahu bi dhil hulaifa zai masa takalidi ya rataya masa takalme sannan zai kace masa dan wani abu dan zai mai aska ga kunne shine ish'ari a ina a dhil wannan kila la'ala imam malik hadisin aisha bai zo gare ba aisha radhiyallahu anha ta kasance tana ruwaito muna ga manzo sallallahu alaihi wasallam yana haka ko yani hadisi na ne mausulan ingantacce amma rashin kila sabon wancan masular sai kawo mana hadisi mawqufan akan wa akan Abdullah bin Umar to alhamdulillah dai sunnat ta tabbata yana haka yuqalliduhu qabla an yush'irahu sai ya ta taqalidi sannan ya ish'ari ma'ana tun madina ka samu dan guntun takalmi ko dan wani abu ya rataya mai eh an ka tonan zulhulaifa sannan ya dan yi mai aska ga kunni taqalidi qabla al-ish'ar wa dhalika fi makanin wahid amma tun a wuri guda to kaga kenan ba daga madina ba tun nan a wuri zai samu abin da ya karata ya mai rataya mai sannan ya zo mai ish'ari fi makanin wahid wa huwa muwajjahun lil qibla in zai mai haka yana fuskanta lil qibla muwajjahun ya fuskanta da dabba zuwa lil qibla ko muwajjahun shi din amma muwajjahun haka nawa ya buga ya yaka yuqalliduhu min alaini zai mai taqalidi takalma biyu ka samu matattu sai a hude su a rataya mai wa shi'ruhu sannan ya tsage shi shi mai ish'ari shi mai alama mina shiqqil aisari kaji bangaren kunnen hagu kunnen hagu ka tabawa muna da ruwaya da cewa ana taba kunnen dama wannan ita ce fatawa Ahmad bin Hambalin ita ce fatawa Shafi'i kuma su ma sun fidda asali game da wannan to in dai duka asar na wani sahabi na yi ga dama wani sahabi na yi ga hagu in dai babu wanda ya rafu ya ɗaga wannan hadisi zuwa ga manzo sallallahu sai mu sai mu ce an samu jawazu tarafaini ko ba haka ba in dai duk sahabbai na don ah, sahabi laysa hujjatun ala sahabi sahabi ba hujja ta bakan wani sahabi in dai dukkan su babu wanda ya rafin hadisin zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam to waya gari sai a ce ko da ba ko duwa da kai haka Abdullahi bin Umar kai kan haka Malik suna yi ga hannun hagu ko in ce kunnen hagu Ahmad bin shafi'iya da Hanafiya suna yi ga Hanbaliya suna yi ga kunnen dama thumma yusaqu ma'ahu hatta yuqafu bihi ma'an nas bi arfa da shi zai gargadawa har ya shiga gari da shi a shagari da shi a yi dawafil kudumi a daure shi a yi duk abin da aka yi ran da za a haita kuma a haita shi sai an tahimina da shi a gargada shi a tahimina ran mina ya na ran takwas ga wata ran tara ga wata kuma a buga shi a gargada sai an tsayin arfa da shi tsayin arfa za a yi da shi kaga irin baya irin yanzu na ba ko eh summa mi summa yadfa'u bihi ma'ahum dafa dafa'u sannan ya tunkuɗo da shi ya taso da shi daga arfa idan sun ka taso a tahina a tahamu zalifa daga muzdalifa a komo wa washi garin goma ga wata zuwa mina fa idza qadima minan idan ya zo mina gadatan nahari daren layya washi garin shi garin layya ran layya kenan ran suka naharahu sannan sai soke dabbat to haka yake qabla an ya qabla an ya halika aw yuqassira yana yankewa kamun yayi aski yayi sai sai dama haka akai ko in an ka zo sai a fara jifa yan kai jifa sai a zo a yanka yan kai yanka sannan a zo a yi aski ko a yi sosai ko wannan tartibi mustahabbi na ko da ka akasa ka gabatar da wani kamun wani if'al wala haraj if'al wala haraj hadith ya tabbata wa kana huwa yanharu hadayahu abdullah bin umar ya kasance yana yanke hadayarsa yadihi da hannu nai wannan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda manzon sallallahu alaihi wasallam da yazo da nagge koko badana taguwa guda 100 ya yanke wajen 63 aka ce ko hadisi ya tabbata game da haka nan hadisi ne ah, muslim ya yanke wajen sittin da yan kai uku sannan ya bar ma Ali bin Abi Talib ya yanke saura fa na harama gabara kamar da hadisin ya ce sai yanke abin da ya saura kaga yankewa da kanka ya tabbata ga manzo sallallahu alaihi wasallam sannan kuma in baka iya kabba wani yanke shi ma asari na ko ko shi ma tabbata ga annabi tunda ya bar saura ga Ali ya yanke ka yanke ko a yanke ma duka dai amma abdullahi bin umar ya kasance yana yankewa gashi nan wa kana huwa yanharu hada yanharu hubi bi yadihi sai ya ce yasuffun yasuffuhunna shina tsai da su tsaye tsai da su tsaye a fazkuru smallahi alaiha sawaf ko sawaf abinda as-sawaf jam'u saffa abinda as-saffa a tsaida dabba kan kawahu uku to haka akai tana tsaye kan kawahu hudunta sai a kama guda na gaba a lankwashe ina magana raƙumi kenan ko ko raƙuma ko raƙumi a kama guda a lankwashe sai a ɗaure ta to kaga da ta an soke ta sai ta faɗi rikita to ya hunna, sai zai tsaye da su tsatsaye akan kawahu uku ma'ana sai ya ɗaure ƙawa guda shi awancan sawwaf wancan na alkur'ani sawab jam'u saffa sai musu akan tsayi kan kawahu uku kiyaman tsaitsaye wai wajjihuhunna ila alqibla ya huskantar da su zuwa alqibla suna bima alqibla sannan ya soke in ya soke suka fadi aka heɗe thumma ya'kulu wa yut'imu sai ya ci kuma ya ɗiba ya raba kyauta ya akulu shi ya ɗiba ya ci wa yut'imu kuma ya tiyar dama kaga shi ka nuna ma kenan ashe hadaya ta ta shukuru kenan ba mi ba ba ta fidiya ba ta laihi ba ta za'u ne ba ta kashe abin farauta don duka duka su ba a ci ba a cin ta laihi in kai laihi kai wani abu da an ka ce mai aikin haji ba yi to sai kai sai an ka ce sai ka hadaya ko to ba a cin wannan in kai yanki sannan kuma ba a cin za'u saili thumma ya'kulu wa yut'imu shi ka nuna ma cewa hadayu ta ta damu shukuranin irin wanda annabi yayi shi ma annabi da yayi haka yayi da an ka yanki ɗa ɗari ko ku an ka yanki dabba ɗari sai ce a yanki a heɗi kuma kar a babarun je komi a yi jinga da shi nawa zai feɗa ɗari ɗin aka yi jinga da su aka biya su ya ce ma aliyu ya tsaya kan naman kada a biya su da naman kada a basu eh, kada a biya su da nama biya a ba'i da nama amma ana ibada kyauta a fahimta sosai an haga maheɗewa an ka gyara mun sallah yabba ali ibn abi talib umurni ko wace dabba ya dubo tsoka guda ko wace dabba dogo tsoka guda aka hada tukunya guda aka yi dage-dage annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci ko wace ya ci don da koda bai ci ko wace tsoka ba in ya sha romo ko ba haka ba ruwan ko wace ya narke ciki ko wace annabi sai da ya ci ta ehe saboda haka ya akulu wa yut'imu saboda haka ana cin dabba hadaya ta damu shukurani game da takalidi da ish'ari fa ci gaba wa haddathani an malik وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان إذا طعن في سنام هديه وهو يشعره قال بسم الله والله أكبر عبد الله بن دقا مالك دقا نافع دقا عبد الله بن عمر يا كسن شيء إذا طعن إذا يبجي بغانين علامة معنى سوكا يكزغني في سنام هديه توزن هدايا idan zai sa zai alama ga tozon hadaya ta yi wa huwa shi'iru yana sun yi ish'ari yana sun yi sa alama ya aska alama cewa wannan alama ta ta hadaya ƙala yana cewa bismillahi wallahu akbar duk da imamu da shi a hadisi marfu'an daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma dai gashi abdullahi bin umar yana tasmiya kuma yana takabiri to wannan in kayi alhamdulillah babu illa bai zan bid'a ba ma dama sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam yayi bai zan bid'a ba kuma babu mani'i game da haka nan sannan kuma ga ka'ida ga duk aikin alkhairi ana cewa bismillah ko ba haka ba yana cewa bismillah ya kara da wallahu akbar wajen shi'ari abu na gaba haddathani an malik wannan akwai wani zikiri zikirin da aka karanta wajen ish'ari ko ta kalidi babu wani zikiri in ba bismillah wallahu akbar ba babu wata addu'a jeran giya da za a karanta Allahumma ja'alhu kaza Allahumma ja'alhu kaza babu sai dai ish'ari ka hada kai ka ce bismillah wallahu akbar abu na gaba وحدثني عن مالك عن نافع Umar عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقول الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة Abdullahi bin Umar yana girmama takalidi kwarai da gaske takalidi anan shine rataye takalmi yana girmama takalidi da isha'ari ga dabbat har yana ganin wadda ba awa haka ba ba abi sunna ta manzo sallallahu alaihi ba ku Abdullahi bin Umar yana cikin mai biyar sunnan manzo sallallahu kai da kafa ya kasance cikin aikin haji tun sada suka yi hajjatul wada'i da annabi sallallahu alaihi wasallam duk inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ko da bai cikin ayyukan haƙƙin haji in ya zo wurin nan sai ya tsaya ko da manzo sallallahu alaihi wasallam tsaya dan huta ko tsaya dan gincira ko tsaya dan sha'inwa duka abdullahi bin umar babu abin da ya kabari kan haka sai wannan maganar daga malik daga nafi yace hakika abdullahi bin umara kana yakule na faɗin wata magana cewa ka alhadayu ma qallada wa ushira wa uqifa bihi bi arfata abinda a hadaya kenan hadaya kamila hadaya cikakka shine sai in ya samu abubuwa guda uku an yi mai takalidi an rataya mai takalmi an yi mai isha'ari an dan kasgane ga kunne ko ga tozo sannan me wa waqifa bihi bi arfa sai an tsaya da shi a arfa sannan me sannan ka cika cikon cikon mi yaka zama cikakka hadaya to wannan dai Abdullahi bin Umar ya dan tsaurara amma da ita shi isha'ari da takalidi din nan sunna ce daga cikin sunnoni mustahabbai ba cikin sunnoni wajibai ba a kula hakika ma malamai sun sabani suna cewa yana cikin ayyukan aikin haji ko baya ciki to akwai sabani game da haka nan tabbas dai annabi yayi shi aka tabbaci to shikenan kuma sai ayi amma idan baka yi shi ba akwai wani abu da anka kallafa ma ko a ce hada yabba ta yi ba ko a ce sai ka hadda wani jini ka yanke wata dabba komi komi a hakika babu illa da Abdullahi bin Umar nan ya dan tsaurara ya ce abinda ahad ya sai waɗanda an kawo abubuwa guda uku in akwai wani abu da wannan hadisi ga ƙara nuna mana ko wannan asar yana ƙara nuna mana ish'ari da takalidi ga dabba sunna ce daga cikin sunnoni kila fahimta ba ni ba ba bid'a bace ba a an san da shi sunna ce shar'antatta mun fahimci wannan bari ga Abdullahi bin Umar ya girmama abin hadaya shina girmama abin hadaya shina ƙari ma biye da wanda an ka saba har mi har kyautar wani abu yake ba suwa in za yana aikin hajji in za ko bai tafi ba in zai tura hadaya zai tura ta da lodi zai mata lodi zai tura ta da atanhin ne ko kuma ya dudduka ko bandur-bandur na wasu a ɗunkuna ko wasu mi za mu ce mai wasu dai riguna in an ka tahi da su da dabbar da abin da abin su gare ta don na Allah na gaba ɗaya ya kasance daga cikin abin da ya kai yana wa ka'aba sutura zanen da aka sa na ka'aba ko a shekara yana yana yana shiga cikin masu yi nai sai zanin ka'aba shi aza bisa ga raƙuma ta ta hadaya ya tahi can in an ka soke ta zanin a kai shi ka'aba a yawa ka'aba sutura da shi ga hadisi wa hadathani an malikin وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يجلل بدنه القباطية والأنماط والحللاء ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها جزاك الله خيرا وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يجلل بدنه عبد الله بن عمر يا كسن شينا لودي يجلل yana lodi ga tagoyinsu ka loda musu alƙubatsiyu tuwahin kuftoti ko ko tuwahi masu kabri ƙubatsiyu jami'in ƙubutsiyu na ƙubutsiyu ya hito daga tsibtu mu koma can musa mutanen egypt mutanen misra suna da ƙabila da aka ce ma ƙibɗiya ko ina jin ai to alƙibɗiya tana ciki ko wadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba aka bashi kyautar ko al-mariyatu al ko ehin ina jin muna tunowa da kissat Musa alaihi salam annabi Musa alaihi salamu lokacin da ya ya bugi wannan fa wakazahu Musa faqada alaihi an kace ai bai qibtayna ko shi annabi Musa alaihi salam na cikin Musa ya cikin kabila Isra'ila ko bani Isra'il to ainihin yan kibdawa su ne da ko ba mu ce ba su ne yan gadan gadan ga Misra su ne suna cikin daɗaɗɗu don ba su ne gadin gadin ba akwai aramiyawa akwai ashuriyawa akwai finiqiyawa finiqiyun ashuriyun sannan da aramiyun a aramiya waɗanda suna cikin daɗaɗɗu da sun ka bazu cikin wannan yankuna yankin Oman a Jordan Iraki kama kama har zuwa nan Egypt da kan'aniyun kan'an ko mun san waɗannan duk suna cikin manyan-manyan kabiloli to ba mu cewa kibdawa illa dai kibdawa suna cikin dai waɗanda gwargwado kila sun yi tasiri ko kuma tahiya ta bi tafiya sun samu mulkin misira tunda fir'aunu ɗaya na daga cikin kibdawa ehen to ko da yake a tarihi duk da dai qur'ani ba shi zo da wannan tarihin ba ba hadisi zo da shi ba amma ana cewa shi fir'aunu dan kibduna kuma zokakina su ma kabila su a Egypt shi Fir'aunu amma ta hanyar barbaru ne da irin magudi ne da irin kaza da irin azuzanci ne cikin harkar fadanci da mi da mi har ya samu kusanci karshe har ya kai shi ne sarkin sarkin ko amma dai shi ala kullu halin sun muka mu ce qib al qibtu qibtu kabila an fahimta sun shahara da yin wasu tuwahi su ɗaya da irin su tufafi na na alhorma in tuwahin za ka jingina ga kifu sai ka ce kubutiyu da kafin kawa kafin damma kawa ba'on sukuni ka ce kubutiyun suna cewa kubutiyun ko kubutiyun har da ba'on kai mata damma in ko za ka ce mai shi baki ɗaya sai ka ce kubutiyun da kasar an fahimta kubutiyun ɗan kifu shi mutumin. qubtiyun tuhahin da qubtawa kai an fahimta to jam'in qubtiyun sai a ce alqubadiyu alqubadiyu sai mai alhorma suna cikin tuwahin da larabawa aka zo ma duk kasashen larabawa irin makka da madina aka zo musu da shi wanda suna da daraja to suna umar bin khattab ka saye ya jibga mara kumi an fahimta abdullah bin umar afwan abdullah bin umar suna ya ka saye jibga mara kumi sai ce yujallilu budunahu bil alqabatiya yujallilu budunahu alqabatiya zai wa tagoyi zahina za a tura makka zai musu jilalu abinda a jilalu abinda aka aza bisa ban taguwa don ka zauna ka ji taushi ko ba haka ba ko ko bisa ban dabba don ka zanna ka ji taushi nan in mun sani masu harka hawan dabbobi irin jaki sai a cire a cika wani abu da kada kila an gane kahu to masha Allah na dan manta ne kahu ba kawai nake ka amma kaga na manta yawa a cika da kahu in ka zauna to irin wannan to shi aka ce ma jalalu jalalu ko ku a ce mai jalalu kahu abinda aka aza dun mai hawa ba mangala ba mangala ita ta kwasa taki ta ko ba haka ba shi wanga hawa ne aka yi a da taushi to shi aka ce ma da larabci jilalu an gane to shi abdullahi bin umar yujallilu abinda shi kai mata kahu abinda za a hawa ya aza sama don abin ya yi taushi gabanta ne alqubadiyu waɗannan kuftoci manya-manyan a yadu dukkanin su ka azawa wal annafi da tuwahin suf almaɗi shi ma jam'i na jam'i na na namaɗu abinda an namaɗu su ko tuwahin da aka yi amma asalin da aka ana so daga suf abinda as sufu gashin da aka samu ga tumaki irin tumakin nan masu gasu to a duk abin da an kai da shi sai a ce mai nambu min suf ma suni'a min suf akasari kuma ba a ce mai namadu a kula ba a ce mai namadu sai an an rine shi to ana rine shi ya kyawo kyawu duk inda za a kawata ka'aba an ka zubo mata zane mai baki sai a zu a gitta mata zane mai ruwan gold ko ehin to haka yake da qubatiyu kayan Egypt da almatu kayan yan sham yan siriya dami da kuma walhulalu da kuma wasu kaya waɗanda yake asin da asin iri guda hulalu jam'u hullatu abinda hullatu abinda an kai bai guda iri kala guda taggo da wando iri guda ko harare duka ko baƙaƙe duka to a kula abinda aka sun a ce Umar Abdullahi bin Umar in zai tura hadayatai sai ya yi mata lodi duk abinda zai tura sai ya mai lodi da mi da nau'ukan mi nau'ukan kayan sawa su ƙubaɗiyuna su anmaɗuna su hulaluna eh kayan mutanen Misira irin shaddodin su ko kuyaduddukan su da irin na eh, na, na da irin na, na Larabawa si musu lodi mika faruwa mu ci gaba thumma yab'athu biha ila al ya aika da su a Ka'aba suha iyaha ya tuhatar da ka'aba da waɗannan kayan ya ce a je a sauke kayan sannan a soke raƙumma an gane ai to yanzu ga hadisi nan raƙumma aka fara sokewa sannan a kai kayan ko kayan aka fara kaiwa sannan akwai raƙumma ba na abu mani amma dai ba mu baka tarihi wa haddathani an malik wa haddathani an malik an annahu sa'ala abdullah ibn dinar ما كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة قال كان يتصدق بها وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول في الضحايا والبدن السني فما فوقه وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا لا يشق جلال بدنه ولا يجللها حتى يغدو من منى إلى عرفة وحدثني عن مالك أنه سأل عبد الله بن دينار شي عبد الله بن دينار طالبين كما مولاني عبد الله بن عمر kuma ya karanta da Imam Malik yau Imam Malik da kai ne shi ka tambayi Abdullahi bin Umar na ji an ce Abdullahi bin Umar nawa dabbobi lodi a tai da su har Makka shin tambaya ma kana abdullahi ibn umar yasna'u bi bilal budanihi shi an ka taimaka maka menene abdullahi ibn umar kai ga lodin atanhin nan da kayayyakin nan da yawa na tago menene hina kusiyatil ka'batu hadhihi kiswa shin yana wa ka'aba yana tuhatance suna yana wa ka'aba tuwahi da suna qala yace kana yatasaddaqu biha ya sai abdullahi ibn umar ya bada amsa i a matsayin sadaka ya kai su ka'aba sadaka ta kaiwa mun fahimci wannan ko kamun mu ida tun waye batun batun batun tuwahin ka'aba yaushe na sai an yanke dabba sannan a kai tuwahin ko sai an kai tuwa a kai dabba ga wani hadisi nan ya gito asari wa hadathani malikun an nafi'in anna abdullahi ibn umar kana yaqulu abdullahi ibn umar yana cewa fi dhahaya ga dud layya dud dabban layya wal buduni da dud dabbobin da aka hadaya da su asaniyu fama fawqaha sai sani daga sani bisa ga sani sai bibishin sani mun san tallai ni asani ko sani shine wanda isa a yankai a ibada shi asani sani harshe na yare na nami na ibada akwai sani cikin raƙumma akwai sani cikin shanu akwai sani cikin tumaki da awaki sani cikin raƙumma wanda cika shekara biyar sun ce hudu ya shiga cikin ta biyar wasu sun ce biyar shiga cikin ta shida amma dai in ya cika biyar shikenan babu saɓani sosai game da wannan sannan sun ce sani cikin shanu shine wanda ya cika shekara uku ya shiga cikin ta hudu sai shiga cikin ta hudu ko ya kammala ko bai kammala ba sun ba da fatawa cewa ya halatta a ilai da shi eh, raƙumin shanuwa kenan maraƙi ko kuma nagge sannan sani cikin mi cikin tumaki da awaki da ragunansu da su sun ce a sai wanda ya cika shekara guda cip musamman in akuya ta ko bunsuru amma in tunkiya ta an yi takhafifi in yayi wata shidda zuwa goma wata shidda zuwa goma duk da dai wata shidda zuwa goma ana magana cewa ga tunkiya ko rago ɗai banda akuya akula banda akuya shi ma akan in ba a samu ɗan shekararre ba in baka samu ɗan shekararre ba ragonka ya ƙoshi wata ne takwas amman ya ƙoshi ko tunkiyarka watan watan takwas amman ta ƙoshi to tana layya saboda an samu hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce in ba a samu musinna ba a yanke jaza jaza kuma sun sun kamanta haida mi dan shekara da dan wata takwas ala kulli halin a cikin shanu ko ko a cikin raƙumma dan shekara biyar a cikin shanu dan shekara hudu a cikin tumaki da awaki dan wanda ya kammala shekara guda to shi astani kamar wanda shi aka ga layya shi aka ga hadaya ina fata mun gane malam yace wa hadathani an malikin an nafi'in anna abdullahi ibn umar kana la yashqu jalala budani to kun abdullahi ibn umar baya kware baya kware wannan lodin da ya azaba taguyoyi ne an gane wala yujalliluha bai bambare ta ga bisa ban ya aza hatta ya gaduwa min minan ila arfa sai an waye gari an hito daga mina yayi ya zo mina da su an zo arfa da su ma'ana waɗannan kayan ɗin da ya ada ba da shiga makka ba aka cire su a yi ka'aba har su ma sai sun yi tsayin arfa su waɗannan kayan sai an zo arfa da su sannan daga muzalifa an zo an yanke su sannan mi sannan a cire za mu kai ga wani abu gaba wa haddathani an malik wa haddathani an malik an hisham ibn urwa an abi annahu kana yaqulu li banihi ya bunayya la yuhdiyanna ahadukum من البدن شيئا يستحي أن يهديه لكريمه فإن الله أكرم الكرماء وأحق من اختير له وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول لبني Abdullahi bin Hisham bin Hisham bin Urwa daga babansa yace shi babansa Urwa ibn Zubair ya kasance yana ce ma ƴaƴa ne suwa kenan su Hishamu yana cewa ya baniya ya ku ƴaƴana bi fatihil ba'i baniya kenan ya anka ce bunayya da guda kenan tafsiri na ya bani ya ku ƴaƴana la yanna ahadukum min albudani shay'an kada ɗayan ku hita da wani abin hadaya wanda yake zon yayi hada da shi na wani abu wanda yake yastahayi an ya li karimi yana jin kunya ya ba wani mai mutunci waje ne ya bashi shi duk abin da ka san baka iya ba wani wanda kana da yana da mutunci wajenka Ba ka iya baki da mahaifinka shi ko ba ka iya baki da wani babban malaminka shi ko ba ka iya wani kila wani mai babban babban basarake shi ko babban ma'aikaci shi ko wani abu kana jin kunyar irin wani babban mutum ka bashi shi to kada ka kuskura ko ka kai shi hadaya ashe kenan me yace ni fa inna allaha akramul kuramai saboda Allah ya hi duk cikin karimai ya hi su zama karimu ya yi zama karimu Allah shi an mahi girma su cikin masu girma saboda haka in kana jan kunya ka bada wani abu wanda bai cika ido ga wani mutum ordinary person irin ka kawai dun ɗaya yana da ɗan mukami ko ɗan daraja to ina ga Allah ashe kenan duk abin za yi na hadaya ka tabbatar da me ka tabbatar da ka bada abu mai cika ido yace wa a man ukhtira lah Allah shi an mahi cincinta wanda za a zabi abu isasshe a bashi saboda kakka bi kakka bi dan kanzumammen abu ramamme shikenan ka ba Allah wannan kenan ina jin a gurguje musa babi na gaba ko باب العمل في الهدي إذا عطب أو ضل حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من الهدي فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها ثم ألق قلادها في دمها ثم خل بين ثم خل ثم خل بينها وبين الناس يأكلونها جزاك الله خيرا باب العمل في الهدي إذا عطب أو ضل kana tafiya da dabbar ka sai ta kasa ta kasa ba ta iya tafiya batun mutuwa ta kai a ɗiba kenan kalima ɗiba yana ɗaukar kila karewa ta yi ɗan tudu an ka hawa ta kare mota ta ije ta dirshin la ta taso mata ga tana bakin ta na kunwa ko tana zawo alamar da ba ta kai aumi au dalla ko ka yabbace kai yi an kai da sama da ƙasa a ɗan kwanta a yi ƙailula ko cikin dare ko da an ka tashi babu guda ko biyu to ya isalin abin malai yace ce haddasa yahya an malikin an hisham ibn urwata an abihi أن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه wani ma'abuci hadayan manzon Allah sallallahu alaihi wanda ka kora manzon Allah hadaya shi yayi tambaya wannan hadisi Imam Malik ya kawo shi mursal amma Muslim ya kawo shi mausulan ingantacce domin kadima daga Urwatu daga baban daga Hisham bin Urwa daga babansa kaga shi Urwatu bin Zubairi bai halarci wannan tahiyyar ba ko ba haka ba kuma bai ambaci ba da labari ba amma hadisi ya tabbata daga Aisha radiyallahu anha ya zo da hanyoyi da dama anna sahiba hadai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ya rasulullah wani sahabi daga cikin masu kora manzo sallallahu alaihi wasallam hidiya yace ya manzo Allah kaifa asna'u bima usiba min alhadai bima usiba min alhadai ya zanyi in kora hadaya cikin wata takkasa takkasa kai ya zanyi fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace kullu badanatin ko wace taguwa a dibat da takkasa kaiwa min alhadai cikin hadaya ana tahiya kaga ta kare ko da ba ta iya kaiwa san fanharha sai ka yanke ta nan nan wurin ka yanke ta sun ma'alƙi ƙiladata fi damiha abin nan da ka ɗauro ko zaren nan da ka ɗaura mata da takalmin nan sai ka cire su kai ka kaɗa cikin jini cikin jini inda ka yanke ka ɗuga ka kaɗa sun makalli bai na hawa bai na nasu ya kuluna sai ka ce ka mutane su ɗauka su ci abin su sai ka ce jama'a ga nan ku canye shi kenan ta Allah ta an fahimta kenan kuma hada ta yi duk wadda bata kai ba to ka yanke ta kai sarka da ita an fahimta wa haddathani an malik وحدثني عن مالك عن عن, عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال من ساق بدنة تطوعا فعطبت فنحرها ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها فليس عليه شيء وإن أكل منها أو أمر من يأكل من يأكل منها غارمها wannan dai da gargado wata Allah ta tunda yayi takalidi ya ishari ta zama ta Allah وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال من ساق بدنة وند يقرق تابوا راقما تطوعا وند زي صدقة تطوعي ينكي تحدي تطوعي فعاقبت سيتها لك تكاس كيوا فأنا هارها سينكي تبس هنيا sun makalla bai na hawa bai na nasi a kuluna ya haita batun ta ga mutane mutane sun ka canye falisa alai un babu abin da abisa kai na cewa sai ya rama yin wata ko sai ya sai wata sabuwa ko sai babu wani abu ya yi daidai amma ya kala min ha in ya tsiba ya ci a mara manya a Kulu min ha ko ya ba da umarni a ɗiba a ci gari ma ha sai ya biya don ba ta hita ba ba ya ci ba ya cewa a ci barin ta zai ga mutane su yi da sun ka ga damu ni an malikin وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس مثل ذلك وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال من أهدى بدنة جزاء أو نذرا أو أه-، أو هد أو هدي تمتع فأصيب في الطريق فعليه البدن وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال من أهدى بدنة ثم ضلت أو ماتت فإنها إن كانت نذرا أو ابدلها وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنصف وحدثني عن مالك عن ثوري بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس مثل ذلك شيما عبد الله بن عباس يا بار إيران فتوات irin fatawar da sa'id ibn musayyib ya basuwa na cewa in ta kasa ka yanke ta ka tahiyarka jama'a su ɗauka su yi amfani da ita kakkaci kakkaci a ce abdullahi bin abbas na bada wannan fatawar wa haddathani an malikin an ibn shahab annahu qala daga abdullahi daga malik daga ibn shahab muhammad ibn muslim ibn shahab az ya ce man ahada badanatan wanda ya taho da abin hadaya na taguwa jaza'an sakamakon abin farauta na da ya kashe au nazaran ko alwashi na ya ɗauko ma Allah au hadaya matu'in ko ko tamattu'i na ya ɗauko ya taho da hadaya to duk dai kowane na fa usibat fi tsariki wannan abin sai ya mutu bisa hanya fa alaihi albadalu sai ya bada sakamako sai ya bada wata fa usibat fi tsariki tan mutu zaka wasarawa tan mace bai yanke ba to fa alaihi albadalu an fahimta bari mu karanta hadisi na gaba kaji gwari gwari wa hadathani an malikin an nafi'in an abdullahi ibn umara annahu qala man ahada badalatan duk wanda ya kawo hadaya ta taguwa summa dallat aw kaji ba tabbace bat babu ta babu labarin ta ko tan mutu mutu tus bata samu yanka ba to ga ga za a yi ma gwari gwari fa innaha in kanat nazaran in dai alwashi na ɗauko ma Allah kafin alwashi wajibi na to abdala sai ya bada musanyarta amma wa in kana ta dawwa in ta dawwa ina sai haka dan Allah ya dauko kawai ya yanke babu abin da ya hau bisa garai to fa in sha abdala hawa in sha ataraka in ya so ya bada wata in ya so kuma shikenan babu komi da mata dawwa ina ko ashe in dai na wajibi na tabbace bat ko tan mutu mutu tos to shikenan sai ya rama akola kenan amma in ko ta samu yankawa a kola in ta samu yanka ta yi ya yanke mata nan ya tafi ta yi amma ta bace ko ko ta, mutu ba a samu unhan da ita ba to in ta wajibi ta to sai ya sai wata in kuma ta musabi ta wannan shi kenan shin ana ci ko ba a ci wa haddathani an malikin annahu sami ahli al-ilm imam malik ce ya ji ma abuta ilimi malamai kenan ya kula suna cewa la ya akulu sahibul hadai mai hada baya cin minal jaza'i dabba ko ko hadayat ko ko abin da yanke na sakamakon wata dabba da ya kashe in jaza'u saidita an ka azama nauyin cewa sai ka sau irin ta kai kaza kai to ita kan ba a ci an fahimta wa nusuki haka nan dabban laihi ba a ci nusuki haka aka fasara nan dabban laihi laihi kai wani laihi kisali kila ka sa tuwahin gida ko kayi aski ko kai wani abu da an ka hana mai ihrami ko cikin mahazuratul ihrami guda tara ɗin nan kai ɗaya daga ciki sai an ka ci sai ka hadaya ko to in kai hadaya ko a ciki sai fidiya to in kai fidiya to ka cin fidiyar haka in ka kashe wata dabba an ka ci sai ka bada musanyarta ka bada musanyarta an ka yanke baka ci an fahimci wannan ina jin nan za mu sa insha Allah daga cikin tambayoyin da akwai shekarar da tambayar da aka yi min ta Muhammad bin Yahya ibn Habban wani nace ibn Hayyana na ya min wahayi da sunan wani Muhammad bin Yahya ibn Hayyana na zo ni ƙara dubawa da yake mai tambayi ya ce anasu malam sa'adu ma karar tambayi ce anasu hakonan da su da ma alhaji alhaji lawali duka sun ce nasu habban ba'un yasta na karanta shi ni ce a ah, hayya din yake muhammadu bin yahya hayya to sai da ce ni ƙara dubawa a shi yamin kama da wani shi ma rawi muhammadu bin yahya bin hayya ko ba haka ba saboda haka anan dai habban na amma mamaya su tarjaba masu takharija ta muwadda sun ayyana shi suka ce bi fatahil muwahhada da bayan kace muwahhada ai bawon kenan ko ala kulli halin gyara na ni ba hayyan ba ina jin hadisin da a cikin babin kamu akai babu ma juzu min al to wannan hadisi shi yace wa hadathani yahya wa hadathani an malik an muhammad ibn yahya ibn habbana an al a'raji an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yawmaini yawmal yawmil fitri wa yawmil adha in an gaishi Muhammad ibn Yahya ibn Habban yake ba Hayyana ba akwai wancan Muhammad ibn Yahya ibn Hayyana akwai wannan Muhammad ibn Yahya ibn Habbana a kula sosai daga rawi zuwa rawi wanda ya ita wannan Muhammad ibn Yahya ibn Habbana ba Hayyana ba in ma an gyara to a sake gyarawa abu kenan na gaba na biyu <clears throat> wannan da addu'o'in da muka samu wannan yana cewa a masa addu'a mahaifinsa baya da lafiya ya jima baya da lafiya malam ina buƙatar addu'a domin mahaifina ya daɗe baya da lafiya lalle wannan yana ta tuna mana ko da yaushe ubangiji Allah shi bashi lafiya matsalolin da aka fama da su ubangiji Allah shi yayi ina da shi ma wannan addu'a ce yana roko ga yana yana nema ga ahlus sunna su taimaka min da addu'a yana cikin wata matsala shi ma ubangiji Allah shi yayi masa wannan matsala Allah shi masa maganin kowace matsala dukan musulmi Allah shi musu magani hmm. shi ma wannan to shi wannan tambaya ce amma ita ma tambaya ne bayanan nata duk da ya ambata ya ce wani malami ya ji yana ba da fatawa ko ko yana wani bayani a cikin gidan rediyo yana cewa ana son cikin wannan watan cikin watan sha'abana daren sha biyar ana son a yi azumi ana son kuma a raya dare a raya daren da ibada to akwai hadisin amma hadisin yana da rauni ba aiki da shi yana da rauni amma akwai hadisin kuma hadisan ma ya kamata a yi musu darasa ta karatu don akwai hadisan da ka ce a yi azumi sha biyar zuwa sama akwai hadisan da suka to kuma lokaci guda sai aka ce idan ta safa sha'abanu fala ta sumu ko idan sha'abana ya raba rabi ka kuyi azumi ma'ana kenan ba azumi in sha'abana ya kai rabi sannan wasu sun zo sun ce ana azumi in sha'abana ya kai rabi sannan da sauransu ba a ba a azumin sha'abana in ya kai 28 da tara sannan da sauransu ala kulli hadisin hadisan sha'abana suna da yawa sai dai abinda dai za a baka na kila kawaraka na farko dai shi sha'abana gaba daya in dai ka san falalatai kuma ba tare da ka canfa ba kakka canfa ka dai san falala ce na manzo sallallahu alaihi wasallam babu wani wata da yafi yawan azumi kamar sha'bana ka san da haka to shi sha'bana duka gaba ɗaya watan azumi na illa dai ka sani duk da akwai dan sabanin malamai Aisha ta wato ta haida hadisi cewa manzo sallallahu alaihi wasallam bai taba cika wani wata ba gaba ɗaya azumci shi dududu in ba Ramadana ba tana ishara kan cewa hatta da sha'ban bai taba zoshe shi dududu ba to duk da dai akwai wata ruwaya ta ummu salama da ka nuna cewa ya taba azumin sha'ban gaba dai illa suna cewa kila wancan ya boyi ga aisha na amma shi ma shekara ɗaya ta ko biyu aka zato amma ala kulli halin abinda muka san mu ce dai sha'ban yana cikin watannin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi yawan azumi ciki sha'ban sannan kuma daga a ce ɗaya ga wata har zuwa ƙarshe ne ana azumi aisha ta haidda hadisi ta ce wata rana manzo sallah sun kan fara azumin shi a bana yau yayi gobe yayi banda gobe yayi mu ji ya fara da farkon shi a bana ya fara mu ga hana ta ya mu ce kila watan ga manzo Allah zai azurce shi duka sai can sai mu ga ya aji sai can sai mu ga ya aji alama mi alama kenan harko ne kwanuka ne na goma ko na shabiyar gaba ɗaya azurce ko sannan ya aji ya huta ta ce wata rana sha'abana na iya kamawa ɗaya gare ba mu ga yayi ba biyu gare ba mu ga yayi ba uku gare ba mu ga yayi ba hudu gare ba biyar shidda ba mu ga yayi ba sai mu ce kila ko bana manzon Allah bai sha'aba sha'abana bai azumce shi sai mu ga kuma ya daura ya aza kuma ya ci gaba har karshen sha'abana nan na ta ce to amma dai ban taba sanin ya sha'aba sha'abana duka ba ala kulli halin lalle watan sha'abana wata ne manzon sallallahu alaihi wasallam wancan hadisi idan ta safa sha'abana kala ta sumu ga malamai sun ka hassana shi ko sun ka sa hashi sun ce mi sun ce cewa baka azumi sai mi sai sai rabi kayyade sha biyar ga wata sannan za ka azumi ka ƙayyadewa ta'ayini ka ayyana ranar sai sha biyar shi ne an ka karhanta ko kuma zuwa Allah sallasan ya hana ko kuma mi ko kuma wannan ka ɗauke ta al'ada ta yi cewa ba ka azumin shi a bani su ya raba tsaka amma batun azumce ko ku batun raya daren a sha biyar ga wata ko azumin sha biyar ga wata da ba shi wata falala wannan hadisin da ya zo ya rauni fi sabillahi saboda haka ba sai an yi ba duk da dai ya ishara da cewa ya ji ga ahlus sunna ne ya faɗi wannan magana yana yiwa to ku ahlus sunna ne kila bai san ingancin hadisin ba kuma abin da ya bayyana gare hadisin manzon Allah na shi yasa ya bada hujja kan haka kaga ba a cewa ga wani laifi ko kuma ga wani abu amma dai abin da aka sani kayyade sha biyar ga wata da azumi ko kuma dare sha biyar ga wata a ce sai an kiyamun laila ciki an raya wannan daren hadisin da ya zo kan haka nan bai inganta ba kan haka an baka dama duk ka yi haka nan ƙayyade ran 28 da 29 ga sha'abana shi ma a yi shi ma an hana in dai ya zan baka saba da wannan ba sai ka ce sai 29 ko sai 20 ko sai 30 ga sha'abana shi ma manzo sallallahu alaihi ya hana a hadisin Ammar ibn Yasir la taqadimu ramadana bi saumi yawmin wala yawmaini ko kakko riga kakko yi kakko gabacin ramadana da azumin yini ɗaya ko yini biyu ehem illa an illa illa la rajulin kana yasumuhu ko fala ba an yasuma sai ga mutumin da ya kasance da dama al'ada ta shi ya ɗauko azumi ne yana yi to shi wannan babu lahiyar ce gaba da azumi ne ashe hadisin abin da ya nuna ka ayyana 28 ko 29 ko 30 ga sha'abana ka ce sai nan za ka fara to su an ka hana sannan kuma ba azumin yau shakki shi ma yana cikin sha'abana ko yana cikin ramadana yau shakki an yi na ishirin da tara an yi zura ido ba a gani ba ko ina an diba babu wani alama hadari ba a gani babu hadari babu hadari babu ruwa babu wani abu ba a gani ba to gobe ana ganin cewa kila ɗaya ga wata baka ci ba kila dai sakkwato abba a gani ba amma bari mu jira wasu wurare kila ko sun gani kai a gangan ka tahi da azumi to shi ma ba azumi wannan safiyat Yau mu shakki ko eh duk da dai Imam Ahmad na cewa ka ɗaukai da niyyar Ramadana shi an ka hana amma in ka ɗaukai da niyyar nafila ka babu komi don mi kaka yi ni da yin yunwa banza kaza kaza sai kai azumin ramadana sai kai azumin nafila ala kulli halin dai sha'bana watan azumi na Allah ya samu dace subhana ina jin kenan ko alhaji akwai wani abu na sanarwa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ko da ke na fara dan abin da nisso kila sai mun zanna a yi shawara yi kusan rufe karatu ah, ina da yau mun ce muna 25 ko ga rajab 26 ko jazakallahu khair 26 kaga kaga rajab kusan za a ce da mu yi karatun satin nan gobe mun yi na ah, zadul ma'adi satin ga ya mutu kallon mu dawo wani sati za mu dawo cikin sha'abana nake ji ko mhm, to kuma cikin sha'abana wata guda na sati hudu na dududu karatun sati hudu in ma mun ce sai mun shanye sha'abana amma akwai ya kamata a ba mutum a ba jama'a dan tazara ko kamun kamun ramadana saboda shirye-shiryen azumi ko ba haka ba kila yana yiwa sati biyu nan gaba mu rufe karatu insha Allah da gargwadon da shara ta basuwa sati biyu zuwa dai a ce tsakiyar shabana sai mu rihe a samu sati ɗaya zuwa sati biyu kamun ramadana duk wani shiri wanda mutum zai yi insha Allah saboda haka mu yi kokari mu san gabar da za mu tsayi da na so mu gama kitabul hajji na so mu gama shi kwarai da gaske amma sai na ga karatun yana buƙatar tazara ko yanzu akwai wasu babu babubuka nan gaba gare mu da yawa eh to amma ala kulli halin babu matsala ubangiji Allah shi kai mu subhanakallahumma bihamdika ke to eh, lalle a sanarwa da malam Mustafa ya tuno min da ita yan makaranta Imam Muhammad ana so su haɗu ran Alhamis bayan sallar Isha'i Imam Muhammad madrasar Imam Muhammad na jin kowa ya san kai ne wanda ya santa ya santa wanda bai santa ba bai santa ba <laughs> saboda kakka damu haka ma tambaya in dai ka santa kana ciki to ana buƙatar a haɗu ran Alhamis a nan wurin karatun ran Alhamis bayan sallar Isha'i subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik